Thank you. time, your the time in my time. ne kawai ban buge ba ya buge ne zan ni shi na yi da biyar na yi waziri ka nan ranar ajan nan ne dan ban gidan nan ba wani babbali kadai ne everything is done by believers Allah when Allah you time nobody can Supporters is different. One love you because of your smile. One love you, play. One love how you will come to show yourself. na ta na faɗa ma ni ban dogara da dambe ba wallahi kai ka sani tun yana dambe ni ban dogara da waziri kai ka sani awwal marra san da ka fara zuwa Abuja Allah sila ni ne sila aka alƙalin bella Allah sila ni ne sila alƙalin bella an magana da ni kan dambe da fara cikin da wai da kai ba na kusan ci gaba kowane dan dambe to amma jahilci musu ba kansa da ta yi yawa hasara ta yi yawa alƙawari ne an muna filin dambe amma mun fito na nan da Allah ko su fito sai fara da kai yana shi amma muna taka a filin dambe to wallahi ko da ba na ƙaura ganka a tsaye kawai na kusa ganka a kwance kuma ba na ƙaura la'anta dan haka ne Allah bai da Allah ta ne wallahi to wallahi alhamdulillah harkar dambe kuma su su fito da dambe kala kala ne akwai wanda ko da dambe ko ba dambe shi ƙaura kai akwai wanda kawai nan biya shi akwai wanda sai ka nausa ko ba kisa akwai wanda ya fi son ya ga kayi guda babu wanda ba mu hada ba respect yourself and respect people blessing will go with you forever na riga na fara ma wasi wallahi lokaci ba ne ni na riga na hakura wallahi Allah wallahi na hakura Allah ya bari tare da bahagon dan kanawa wanda duniya ta sani ya bar dambe yana saudiya to yanzu gashi a tarayyar najeriya a jihar kano ibrahim eh, bahagon dan kanawa muna tare da kai da me ka zo jihar kano duniya tana taka bar dambe kuma sai ga ka a gidan dambe ni eh, wallahi tallahi na zo mu gaggaisa da masoya ka san masoya kala kala ne akwai shi wanda kaunar ka yake ko da damba ko ba dambe akwai shi kuma wanda damban ka yake so wani kuma ka zo da gudu ka kai gari ne ka biya shi kawai na zo mu gaggaisa ne daga sai ka bar dambe insha Allah me yasa ka bar me yasa ka bar dambe abin dambe ka gani tsakani da Allah ka san duk duniya babu wanda ya fi iyayen mutum san shi ko eh, akwai babu ko to duk duniya babu wanda yanzu ya rage min wacce nake gani a raina nake jin daɗi kamar mahaifiyata to ba ta son dambe kuma ita ta tura ni saudiya ita ta tura ni saudiya da kanta kuma ni da kaina na yi mata maganan ma zan dawo ta ce ina har sai da na yi wannan zaman a can sai da na yi sanatain a can kafin nan na dawo misali eh, ka yi suna a harkar dambe sai ga shi kwatsam rana guda aka tsince ka a saudiya eh, misali yanzu zan tambaya eh, ka dawo ne ko kuma za ka koma saudiya mamana na tana so in koma amma gaskiya ni ba ni da ra'ayin haka na fi son duk inda ubangiji zai kamun buɗi ya kamun a ƙasa ta a ƙasa ta ma a gari na inda na a tare da ni don in taimaka mutane mabukata kuma in dinga taimakon iyayena ina kusa da su don yana ga haka ya fi min farin ciki akan a ce ina wata uwa duniya ko nawa zan samu gwara duk gari in ya waye in zo in ga mahaifiya to bagon ɗin kanawa alhamdulillah kamar yadda muke tare da kai a wannan lokaci mun ga cewa kai jajirtacce ne gwani a harkar dambe kuma 'yan damba da yawa da supporter da yawa sun yi kewarka da aka ce ga kana saudiya musamman ma supporter na kudawa don wasu har allah allah suke su ga cewa bagon ɗan kanawa ya dawo saboda cin kashin da ake musu kuma yanzu ga shi ka dawo wasu suna murna suna farin ciki suna ganin cewa gwaninsu ya dawo amma kuma a ciki a ɗan kirarin da ka yi mun ji wani bayani da ka ɗan yi wanda yanzu muke so masu saurare ka ɗan ƙare musu wannan bayani su ji na cewa hakikanin cewa wannan dambe ka rabu da shi to kaga dai na farko akwai wanda suka fi ni dan ba suka fi ni daukaka suka fi ni komai a harkar dambe na'am ka tafi su Jafaru Kura ho masu yan zamani suka Kamal Addini na'am shagon Mada na'am su dan shago su Kwangiri hmm. kaga sun fi ni dan ba sun fi ni suna sun fi ni komai hmm. amma karshen su kaga a wulakanta suka kare haka ne ko ba haka ba ba wani dan dambo wanda za a ce a yanzu za a yi magana a ce a Najeriya ko a ce a jihar Kano babban attajiri ne mai taimakon jama'a mawadaci ne shi babu hmm. na'am a tsiya ake karewa to kuma duk duniya ba mai son ci gaban ɗa kamar uwa to eh. ni kuma na bi umarnin uwa saboda na san karshen abin insha Allah zai zama alkhairi gaskiya ne aiwa ko yanzu ban fi karfin in yi dan ba dan da karfi na mm. dan ko yanzu zamu kof da mutum bayan da zai da ni eh. to amma ni na san yanda annabi ya ce ka bi Allah ka bi annabi to ka bi uwa mm. to ni dan haka insha Allah ba abin da zai sa in dan ba sai dai ni da kwano da abinci a cikin insha eh, Allah to mutane suna kallon cewa fa yanda kake shigowa gidan dambe akwai makada akwai supporters ana ganin kan wataran wata rana idan makada suka tsumo ka tsumin nan ya tashi zaka dawo zaka dawo ka daura hannu duk duniya babu abin da kake sa kanka ka bari ka kasa bari musamman a ce mahaifiyarka ta ce kar ka sake kai idan kai ta yi wani furuci wanda kai kanka zai taba maka zuciyarka duk wani mai son ka a dambe ɗai ne masu ƙaunar ka tsakani da Allah zan faɗi magana wata za su ji haushi hmm. akwai wanda ba yanda za a yi yanzu in je in same shi da za ku iya bina da kyamara in dinga zuwa wajen masu gidan dambe irin masu gidajen mu hmm. in ce mai gida an wani lafiya lafiya wallahi uzuri gare ni mahaifiyata tana asibiti ina buƙatar dubu hamsin wani zai iya ɗauka dubu goma ya baka ko ishirin mm. wani kuma zai ce maka ka bari sai gobe mm. ka gane mm. amma a fili wani zai iya zuwa ya falle rafa dubu ɗari ya zuba maka ita ya ƙara fallewa ya zuba maka ka gane babu abin da ya dame shi amma in za ka je daga kai da shi da irin matsalolin da ka zo da su ya yi maka to sai ɗaya ba zan ce maka babu ba hmm. dan nima akwai wanda ya yi mun gaskiya eh. ka gane akwai group ɗin kudawa wanda gaskiya su sun mun wani halatti hmm. sosai hmm. sannan kuma ni a yanzu burin da na ɗauka wa kaina insha Allah idan Allah ya yi ina da abinci a harkar to yanzu ina harkar kasuwanci na ina kantin kwari shagon zaradini shi babban ya hmm. aiwa hmm. sannan kuma ina shiga industry ina tsatsaya ina auna a cikin sana'o'in industry wanne ne wanda zan iya yi hmm. saboda ni babban buri na an faranta mahaifiya tare ba na son abin da ba ta so in so shi don insha Allah har tabar duniya ba zan so dan ba ba bas dai abin da ya rage min awwal mishkila matsalan farko abin da ya rage min kaga yanzu rabon da in shiga industry shekara biyu da wani abu kuma ni abokanai na industry kamar zaradini karmata ko kamar ayatul lahi take horo dan mama haka duk wa'annan sport wannan fast din su fasters daiwa sun dan sassan na san wasu su darakta m sagir haka na sassan wasu to amma yanzu tun da na dawo kaga zan zama kamar awwal mara na kara shiga cikin su kamar na zo sabon shiga ne cikin to yanzu misali a maganar da kai muna dan fuskantar wani abu misali wayan abokan naka da ka zayyano cewar ka je ka dawo yanzu wasu da yawa daga cikin su sun ci gaba a harkar industry eh. mun ga cewa kuma a da kuna tare da su kuma yanzu da ka dawo kamar yadda ka riga ka kula da dambe eh. yaya a ranka kana sa ran zaka shiga harkar industry ne insha Allah dan abin da nake ciwo kaina buri idan Allah ya amince hmm. sai dai kawai sai lokacin saboda ka san dan adam ajiji ne hmm. kawai ni dai abin da zan ce ya dan Allah dan annabi hmm. ba dan halina ba a taya mu da addu'a ubangiji Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ko ba haka ba dan yau din nan in Allah ya da zan je in samu wani Yakubu dan gidan zaki mai sai da motocin nan shine zai zama kamar manaja na duk basirar da Allah ya bani zan gwada ta shi kuma zai dauki nauyin haka da kudin shi da komai ni kuma da basirata ta idan kuma ubangiji ya lamunce na samu wani wanda ya fi shi ko wani wata hanyar dai ko ba haka ba hmm. tunda ina son in je in ga sadu ado bayero shi ma kaga mai gidana ne sosai sosai hmm. tun lokacin shi wannan ah, sarki aminu ado yana sarkin bici hmm. aiwa har da shi na taba zuwa na yi bas dai bai sanna ba to amma shi kan shi allah ya amince na je muka haɗu da shi ko shi ta hanyar shi zan sassan wasu abubuwa kasan a najeriya in dai kai kokari aka ce ka san irin babban gida manyan mutane mm. to insha Allah zai yi wuya a ce ka ji kunya aiwa akwai wanda zai yi kokari ya tallafa maka dan niyyar zuciyarka musamman aka ce abin da kake so mm. saboda uwani mm. to wai dama bagon dan kanawa tun asali ka tsara zuwa Saudiya ne domin ka cewa harkar dambe ni ban tsara wa kaina ba mm-hmm. gaskiya saboda ni akwai wani lokaci da mamana ta ce mun in zo na zo sai ta ce mu je pap center muka je sai aka mun wasu hotuna to ni dai ba a bani hotunan a wajen ba eh. sai na ce mata to ni fa daga nan bini zan wuce ta ce ina bini ta hmm. ce to kwana nawa za ka yi na ce kwana biyu da na tafi ma sai da nesa sati biyu eh. sannan na taho wani damban gasa da muke a kaduna ya taho semi final na zo muka yi damba da bagon tarara na buge shi muka yi damba da bagon sanin kurna na buge shi ya zama mun fito a kwata final kwata final yake ko semi final wanne ne a gaba hmm. aiwa semi final aiwa semi final to da ni da ebola da alin ba ta isa kashi ali hannun shi yana ciwo daga nan fannin hannun shi yana ciwo shi kuma ebola lafiya shi kalauni ma lafiya na nan a bangaren arewa kuma akwai da wannan bagon shagon yan sanda akwai ushu shagon inda to sai dan ta hada ni da ushu bagon yan sanda ya tafi final to a wannan lokacin kuma ana final tsora kwana hudu sai mahaifiyata ta ce min duk inda kake duk inda kake ka taka a daren nan yau ka sako kano gobe misalin karfe 8 ina sa in ganka sa itinin fillet a karfe 2 na dare mm. muka yi wannan wayar da ita na ce to ba matsala sai na je na samu kungiyar kaduna fiyalo na samu ebola na ce to ni mahaifiyata ta kira ni ban san menene ba amma babu tabbas nan da kwana hudu ko zan dawo aiwa amma ba da arba yam in dai ina firi za ku ganna na dawo hmm. aiwa sai na je ina zuwa sai ta ce mun ga wata jaka nan ka shirya ta da asuba za mu je wani waje na ce to haka na kinkimu jaka na ajiye na bacci ina tashi karfe ba da su ba karfe ba da sallah asuba hmm. sai ta ce mun muje wai wata kawarta ita aminiyar ta ce haka hmm. sai ta zo sai muka tafi tare muka yi sallama da yara na ce lafiya ta ce lafiya ce ta kawo haka muka yi sallama da yara muka tafi hmm. muna zuwa sai na ga mun je airport ga an bani passport an bani abubuwa na ce to lafiya ta ce mun tafiya za ka to ni gaskiya a lokacin ina son dambe hmm. ka gane ba na son in tafi hmm. dan na nuna mata ni fa ba zan tafi ba eh. to amma sai na daga duk duniya ba mai son ci gaba na kamar ita ka gane to shine yasa na ce mata to ita yanzu ya take su tace dan bane ba ta so tunda akwai wannan mai gidan na dini da yake a kantin kwari eh. aiwa in je wajen shi in ci gaba da aiki to in na je wajen shi shi ma wani sa'in mai gidana ne amma in muka zo gidan nan ba kuma ya zama kamar aboki aiwa in muka je kasuwa zai ce mun kaga dan ban nan ba alheri bane ka dubi wa'anda kaza kaza kamar da yanda mama na take mun faɗa haka yake akwai wanda sun fi ka komai amma yanzu karshen su bai kyau saboda ba a sako ilimi a ciki ba ko ba haka ba to ni shine yasa gaskiya na ji wannan shawara tata na je na yi dawafi na roƙi Allah na roƙo al'umma ƙasa ta gaba ɗaya hmm. na roƙon mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kuma ya raba mu da babu lokacin da kake Saudiya idan da yake ka saba da dambe kuma na kana harkar dambe ya kake ji idan tsumin dambe ya tashi muka a Saudiya kai tsumin dambe fa zuciya ce zuciya ce tsumin dambe in dai kana da zuciya ko baka taba yi wa kanka tsumi ba billahi allazi la ilaha illa huwa zaka iya dambe hmm. amma kana jin kaman ka buga a Saudiya dambe eh. a'a eh, akwai ba a faɗa fa akwai masu bibiyar ka can fa ka kano shi mutum jini ya fito mai ko wallahi ashar alaf kamsa alaf sai a hada ma a kudin nan na najeriya dubu dari biyar miliyan daya jini kawai misali misali abin da eh, nake tambaya ai kila akwai waya hannunka akwai kuma kida kidan dambe idan ka sa ya kake ji ana tura min mata group duk abin da kuke dauka anan ni ya kake ji ji in ka kalli irin ko kuma in ka ji kidan ka kawai sai in tuno ni ma lokaci na ba ka ji kamar ka daura hannu wallahi kawai lokaci na nake tuna in yi dariya in tuna muguntar da aka mun ko wacce ne kawai in yi dariya tunda ka zo bangaren mugunta eh. a harkar dambanka eh. wani dan dambe ne ta maka ga hakuri na nan hmm. za ga ba wani dan gutsiri hmm. to naushi ne hmm. tafiya ne naushi ya tahi tsaye hmm. ya fi ni tsaye na nausa ban same shi ba na mangaro ban same shi ba sai da na yi firi eh. yana tsaye ka san mutum dogo eh. sai ya jefo kafa shi ta gaba kawai ya bani cak anan na zauna yayi eh, kafin ka an kara mana mi dan ni ba wani dan damba da zai ce ya taba buge ni an daga na ana bahago bahago eh ana kira sunan eh. wallahi saboda ni ko da ka faɗi inda ka sha wuya ka faɗi inda ka ji daɗi wani damba ne wanda ka taba shan wahala a damba damba guda biyu ne wanda har yanzu bana manta su eh. akwai dambe na da alƙanin bello hmm. wanda muka yi semi final a gidan nan wanda da kansu ya je ce shi fa kunta hannun shi zai yi eh. shi fa ya gaci gaskiya eh. ni kuma na ci buri kawai ni sai na buge shi eh. saboda a lokacin akwai alhaji tanko daraktan magina hmm. akwai baba gobiri, hmm. akwai ah, nuhu salihu nuhu bayis ciyaman hmm. masu gidanmu dai na kudawa sun min alkawarin mota sun yi min alkawarin haji an min alkawarin jari ina sumar da shi ka gane kai kuma eh. hankalin kai da can ni kuma kawai na fara gano ni fa kawai gano ka zama alhaji kawai na yi fes eh. to ashe akwai sauran eh to akwai sauran wahala eh ai wato tun daga wannan lokacin kaga ai sai da na kare sana a sai da na kare shekara ɗaya eh, ina dan ba kafin na Allah ya kawo nan tafiya saboda da ɗaukan hoton da tafiyan ma an kai wajen shekara hmm. tunda na yi yawo state state kauye da birni ni ka san ba inda ba na shiga eh. in ina neman tambaya sai in yi ƙauye in ina neman kuɗi sai in yi birni hmm. kawai haka nake ƙauye birni ƙauye birni kawai wajen zuwa na ke inda hmm. wani sa'in na dan gaga wata dama dama za a yi noma zan iya dan jefa kuɗi na dan sa jari na saboda haka saboda sports su kala kala ne akwai wanda za su dinga janyo ka jikin su suna nuna maka sana'a to masu son ka kenan dan Allah akwai wanda su kuma za su janyo ka jikin su kuma akan ya za a kai nasara a gidan su ma suna son ka dan Allah saboda ba sa son faɗuwa ka gane akwai akwai kuma wanda akwai akwai kuma wanda eh bago da karshe tunda kai dabban nan ka bari me shawarar ka ga yan dambe wanda suke dambe yanzu abu na karshe to zan faɗa magana wasu za su jawo wasu za su daɗi amma babban matsalar shi ne abin da za ka yi duk wuya din rantse ka tabbatar kana da sana'a ba wai dan ba kawai rike ba yauwa saboda ita dan ba duk sana'a da za a ce sai da karfin ka za ka ci a kwana a tashi ba shi karfi karewa yake ko ba haka ba amma idan a ce kana yin sana'a kana da to ko dan ban ta kwabe ma sai ka tafi sana'a ni na tafi dan bane saboda alfarma mm. tunda ina zuwa Allah gafarta Allah rahama ado bayar ina zuwa an gaire shi mm. sabon sarki su islami da ina zuwa an gaire shi mm. amina ado ne an yi nadin shi ina saudiya wannan mai martaba to shi ma kuma in dai Allah ya so ya da a cikin wannan lokutan tunda ni na dan sassan manyan mutane gaskiya kuma dalilin dambe wasu masu kalla a waya dalilin haka suka sani hmm. su ba sa zuwa gidan dambe kwata-kwata hmm. su sai dai daga gida su gani a waya hmm. to irin wannan mu'amalar wani yake neman ina nake haka zai nuna min shi yana kaunata yana so na ya kamata in samu sana'a ba dan ba kaza kaza shawara dai ta garuwa ce ga zai iya bani kuma inda akwai wani tallafin da zai iya bani sai ya mu to a takaice ba gon dan kanawa wanda kace ka yi dambe da kaushen wahala a kansa alƙanin bello shi ma ya faɗa cewa dan da kai yana ba shi matuƙar wahala kafa kowa wahalar da shi shi idan ka tambaye shi gaskiya ni ne nan wanda ya fara kashi damban birni da shi da baba labaran dan gambo eh. ni na je nan makera na ga alƙalin bello na tsokano shi daga can nai nemi dan ba ka ce can ba a dan tsakanin kudu da arewa eh. sai dai gurmada da arewa ko arewa da gurmada san kudu da arewa a haɗa suke mm. to ni kuma da na je na ce to tunda haka ne na ce mai abokina mu dan gangara mina tun da kai na ganka lafiya lau za mu tsaya mu sami da akwai wani da ake ce mai abokin shi wani shagon shagon to mm. abokin shi mm. na ce mai to mu haɗa a mina muka tafi mina a ranar da muka haɗa a wannan gidan baba ba nan makera mm. da muka yi dambe tazi da ban yi dambe da shi ba na yi da wani bagon dan mutuwa ne na buge shi na yi da dambe na biyu don na yi nasara washe gari sai muka tafi mina muka je mina muka yi dambe da shi ba kisa to sai na ce mai mu ce Habuja, sai muka je Habuja da ni da shi da labaran dan gwamba eh, awwal yom da ya fara zuwa Abuja kenan muka je Abuja muka yi dambe da alƙanin bello auta mai turare yake cewa baba auta ya ce wancan waye aka ce mai sunan shi alƙanin bello to ranar da auta ya fara mai kiɗa tun tunda a lokacin ba a san shi ba hmm. to amma na nuna mai ka shigo birni tun da arziki kake so ka shigo kawai ka nemi kuɗi ana hmm. ko ba haka ba waɗanne dambe ne guda biyu da suka rage kace ka sha wahala kan su baka gaya mana su ba da dambe na da shi alƙanin bello hmm. da dambe na da wannan habin bakon dutsen mari hmm. tun da muke damba da shi so ɗaya na taɓa buge shi bai taɓa buge ni ba amma akwai wani damba da muka yi damban fashion a sakkwato sai da ta kai da ni da shi kowa kallon kowa yake kawai ba magana ka kai naushi ba gas me za ka faɗa musu yanka a ƙarshe masoyana ina yi abu na ƙarshe alkhairi da kyakkyawan zato a gare ku kuma ni bagon dan kana yanda nake roƙon Allah na bar dan ba kuma ku ta yanda addu'a ubangiji Allah ya amsa haka kuma burin da na ɗauko wa kaina akan harkar industry Allah ka sa ina da abinci a cikin idan kuma ba haka ba Allah ka sa a kasuwanci na zan ci abinci aiwa zan hada dai in dinga kasuwanci ina dan shiga industry in ga yanda Allah zai yi ina yi wa kowa fatan alkhairi da na ku bagon dan kana ko za ka dan yi mana kirari ne to kirarin me zan yi ko duniya ta sanca da bago muke tare wani kirari zan yi Allah na tuba ai da kirarin da zan yi kuna da shi amma na ji ka mana kirari da larabci da turanci wai hausa ka ta fara guduwa ne kake ta maka mana aiwa lalaba wai hausa ta bace ka san bara ka ji kamar anan Najeriya ne idan za ka je ka tsana ko sakkwato idan ka je sakkwato sai ka koya awo idan ka je ka tsana sai ka koyi lahiya nan to haka in ka je Saudiya lahala ne aiwa da iwa Ah, da kalas duk wannan irin yan ƙananan aiwa na